A yanzu haka dai malaman addini sun fara yin tarurrukan wayar da kan al'ummansu a game da irin kalaman da ke fita daga bakunan 'yan siyasa da ka iya kawo rarrabuwan kawuna da irin abin da waɗannan ɗabi'u ka iya janyo wa ƙasar a cewar Reverend Daniel Yusufu Mbaya na majami'ar EYN da ke Utakon Abuja. kullum abin da nake gaya ma jama'a ta kuwa shine mu sa kasan mu ta farko ubangiji shine na farko amma kasan mu ya bi baya mu muna nan fa domin kasanmu ne idan babu kasan babu mu ba za mu je wata kasa mu zama da kasan mu ba in mun je wata kasa mu ko ne ko mu baki ne a wata kasa bari mu zauna da ban gaskiya cikin kasan mu cewa kasanmu mu za ta fita a cikin wannan kangin a cikin wannan wahalan za ta fita kuma ta fita da daraja za ta fita kuma mutane su zo suna kwakwazon zuwa a kasan ba wai muna kwakwazon zuwa wata kasa ba mu yi haka mu ci gaba da addu'a mu zama masu biyayya ga doka mu zama wa'anda mu za mu yi addu'a domin kasan nan mu yi addu'a domin shugabana idan muka zama da gaskiya da aminci muka kore cin hanshi da rashawa muka yi aminci ubangiji zai ɗaukaka kasan nan kuma zai ɗaukaka mu kuma za mu ga abin mamaki da ubangiji zai yi a kasan nan uwar demokradiyya a najeriya mata da dama sun zama goraye haka zalika yara da yawa sun zama marayu sakamakon tashe-tashen hankulan siyasa da akan dangana shi da matasa da ake zargin ana amfani da su wajen kai hare-hare wani abu da shugaban sashen matasa na kungiyar kristoci wato yowi kan injiniya daniel kazai ya wannan kira muna kirkiro da dabaru da za mu yi mu wayar da kan matasanmu a kan dalilin ganin mun zauna tare a wannan kasan domin lalacewan kasan nan lalacewan mu ne duka ba mu da wani wuri da za mu tafi mu ce wannan kasan mu ne najeriya kasan mu dole mu tashi mu yaki duk wanda zai zo ya ce zai raba mana wani kasan dole kuma mu haɗa kai krista da musulmi mu ga cewa mun zauna tare a kasan nan wato duk ɗan siyasa da ya zo da wani tunanin ganin cewa zai kawo wa'yansu da barbarun raba hankulan matasa wannan zai sha mamaki abin da zai faru domin ba za mu ba su zarafin wannan ba. Shi Dauda Iliya na zama magatakardar kungiyar 'yan asalin garin Chibok mazauna Abuja. Ya ce kungiyarsa na goyon bayan masu fafutukan ganin an kwato 'yan matan Chibok waɗanda aka fi sani da Bring Back Our Girls inda ya ce yunkurin ya ba mutanen Chibok da ma 'yan arewa maso gabas ƙarfin gwiwar yin amfani da batun 'yan matan a lokacin zaɓe mai zuwa. domin cimma burin ganin an da musu da yaran su gida tun da mu yanzu sun watsar da mu kuma yanzu lokacin zaɓe ya zo za su nemi kurwa mu to duk wanda fa zai nemi kurwa mu sai ya yi mana zancen yan matan nan sai ya gaya mana inda suke ya zai ya kwato su in aka zaɓe shi ya kafa gwamnati to kin san ya zama mana ƙato mukami na siyasa kwarai da gaske kuma za mu yi amfani da shi to kana ganin za a yi zaɓe a shiyar ku za a yi yawancin mutanen ku ba su a gidajensu akwai wata ah, dabara da za a kirkiro su ah, ah, ma'aikatar zaɓe inec a turance akwai har zuwa ma wayanda suke zama wanda aka kokoro suna zama a ƙauyuka a nan za a samu zarafin da za su yi zaɓe yanzu haka dai jama'an najeriya na da koke-koke daban-daban gami da ayyukan hukumar zaɓe mai zaman kanta shin kowace irin rawa ce hukumar inec za ta yi a wannan lokacin wajen ganin ta kawar da kurakurai da sharewa al'umma hawaye nick dazan shine kakakin hukumar zaɓe ta ƙasa in muna cewar za mu zaɓuɓɓuka masu inganci cewar mun zauna mun duba inda muka gaza mun kuma tabbatar da cewar mun yi koyi darasi kuma wannan darasi da muka koya za mu amfani da shi a zaɓuɓɓuka na gaba abin da muke so shine jama'a su daɗa ba mu goyon baya a tabbatar da cewar ana komai cikin lumana kuma da bin dokokin zaɓe. Nothing but the truth. Our God's now and alive. What do we want? Our girls back now and alive. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.